sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da alfa radio kumasi sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 15 ga watan Agustus shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani daga kausar lafazi akan jita-jita da labaran karya da ake bazawa na cewa wai shugaba Muhammadu Buhari na cikin matsin lamba akan kada ya tsaya takara a zaben shekara ta 2019. a kwanan nan ba taro aka yi na ƙungiyar yammacin afirka na ecowas ba ƙasa uku ke neman takara shugabannin ƙasashen ecowas guda goma sha biyar suka ce waɗannan ƙasashe guda uku dole su sauka su baro shugaban muhammadu buhari domin ana bukatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa najeriya da suke son da kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin Afirka. Haka kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin sati biyu. Shin masu rijistar sun tantance jam'iyyun siyasar ƙasar? <laughs> zai iya lissawa kamar guda goma haka ko guda <laughs> akwai wata jam'iyya na da wanda ake ce ma prp akwai ita mai mulki apc sannan akwai kuma kan haka ne za mu buɗe muku layin wayarmu domin kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me muhimmancin mutane su samu katin zaɓe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sannan za mu kawo muku labarun wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu ba ya kuma kiri. Amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin China da Rasha da Singapore a yau Laraba saboda bijirewa sharaɗin haramta hulɗar cinikayya da ƙasar Koriya ta Arewa wani matakin matsawa Pyongyang ɗin lamba na ƙarshe da Washington ta yi domin kawo ƙarshen shirin ƙera makaman nukiliyar ta. ma'aikatar rubutar malin amurka ta zargi kamfanin china dalian sun monster international logistic trading company tare da kawarta sins ms limited ta kasar singapore da shirya takardun karya domin samun saukin aikewa da wasu kaya da suka hada da barasa da kuma tabar sigari zuwa koriya ta arewa da suka samu kuɗi da ya kai dala biliyan ɗaya. amurka ta kuma ce kamfanin profitnet na kasar rasha shi ma ya take ta kunkumi da majalisar ɗinkin duniya ya gindaya inda ya yi wa waɗannan kamfanonin aikin aikewa da waɗannan kaya da a cikin wani jirgin ruwan koriya ta arewa da daman can aka ɗora masa takunkumi saboda shiga cikin wata cuwa-cuwa na mai zuwa tashoshin jirgin ruwa na gabashin rasha guda uku. shi ma babban daraktan kamfanin an haramta hulɗan kasuwanci da shi amurka dai ta ɗora hannu a kan ƙadarorin su waɗannan kamfanonin da ke nan amurka kuma an haramta wa duk wani ɗan kasuwan amurka yin hulɗa da su wani samami a cikin dare da mayakan taliban suka kai a tungar sojoji a arewacin afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40 wannan farmaki na cikin jerin hare-hare barkatai da 'yan tawayen suke kaiwa a cikin lokacin na daban-daban na kasar wanda kuma ya sanadiyar sarar rayuka masu tarin yawa na sojojin gwamnati. wani jami'i da bai yadda a bayyana sunansa ba a gundumar baglan inda wannan lamarin ya faru ya faɗa wa murya amurka cewa dakarun ƙasar afghanistan na rundunar ana su guda talatin da 'yan sanda guda tara suna cikin waɗanda suka mutum wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ya ce lokacin harin sun kuma kama tungaye na sojoji guda biyu sannan kuma suka hallaka sojojin afghanistan saba'in ko da yake sau da yawa 'yan taliban ɗin sukan yi ƙarin gishiri a duk wani adadi da suka bada wannan harin na zuwa ne kwana guda bayan da taliban ta kwace wani muhimmiyar tungar dakarun afghanistan ta ana a kusa da gundumar faryab suka inda suka kashe sojoji da dama kana suka kama wasu turkiya ta sanar da ƙarin haraji a kan wasu kayan amurka a yau laraba a wata sabuwar jayayya da ke haifar da matsalolin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ƙarin harajin ya shafi motoci da barasa da gawayin kol da shinkafa da kuma kayar kwalliya da ake shigowa da su da ƙasar amurka mataimakin shugaban turkiya fuad okte ya faɗa a wani sakonsa na twitter ya ce an yi wannan ƙarin ne a matakin mayar da martani akan matakan ganganci da amurka ke kawo wa na kuntatawa akan tattalin arzikin ƙasar tasu shi ma shugaban ƙasar recep tayyip erdogan ya zargi amurka da nuna da auna turkiya a yakin tattalin arziki kuma jiya talata ya bada da shawarar kaucewa kayan latroni na amurka da take amsa tambaya a kan martani da gwamnatin shugaba donald trump za ta ɗauka na kauracewa da turkiya za ta yi na kayan ga kayan amurka sakatariyar fadan white house ta da ake kira sarah huckabee sanders ta faɗa a jiya talata cewa ba ta da wani takamammen sanarwa akan wannan batun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sandan yaƙi da ta'addanci a burtaniya sun ce sun gano asalin mutumin nan da aka kama ajiye talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa da kuma masu amfani da kekuna a wajen harabar majalisar dokokin ƙasar a birnin london sai dai kuma hukumomi ba su bayyana ainihin sunan mutumin ba ga jama'a ko da yake dai sun ce dan shekaru 29 ne kuma dan burtaniya mai asali daga ƙasar sudan yanzu haka dai ana tsare da shi ne a kan zaton aikata ta'addanci da kuma yunkurin aikata kisa 'yan sanda sun faɗa a yau laraba cewa abin da binciken ya fi mai da hankali a kai shine wato a gano dalilin da ya sa ya kai wannan harin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani kan jita-jita da labaran karya da ke bazuwa na wai waɗansu ƙungiyoyin ƙasashen waje suna matsin lamba ga shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019. Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton. gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani da kakausar lafazi akan jita-jita da labaran karya da ke bazuwa cewa wai waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma ƙasashen ƙetaren suna matsin lamba ga shugaba muhammadu buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019 suna cewar wannan labari karya ne saboda baya da tushe sabanin haka ma sanarwar da mai ba shugaba muhammadu buhari shara akan sha'anin manema labaru mr femi adishina ya rattaba mu hannu a kai ya ce kasashen waje da dama suna ƙara nuna goyon bayansu akan irin mulkin da shugaba muhammadu buhari yake yi akan haka ne malam garba shehu a tattauna da ne da shi ya kara haske dangane da wannan matsayin na gwamnati a shi kwanan nan ba taro aka yi na ƙungiyar yammacin afirka na ecowas ba ƙasa uku ke neman takara cape verde liberia da ghana suke neman su ba a ba su shugaban ecowas shugabannin kasashen ecowas guda goma sha biyar suka ce waɗannan kasashe guda uku dole su sauka su shugaban muhammadu buhari domin ana bukatar irin kyakkyawan shugabancin da yake wa najeriya da suke son ya kuma ci gaba da bada shugabanci ga yammacin afirka saboda haka duk wanda zai zo ya kawo wannan magana ba gaskiya ya faɗa ba a'a kuma dama wani jarida ta fara buga wani jarida ce da aka san matsayinta a dangane da gwamnatin shugaba buhari amma a yanzu ganin irin wannan matsin lambar da ake ta amfani da kafofin watsa labarai ko kuma labarai daga kasashen ketare waɗanda kuke musantawa cewa ba gaskiya bane wace hanya za a bi domin a takaita su kuma a rage baza su domin za su ci gaba da yin sanadin kawo kace na ce a cikin kasa to wannan abu wannan dole majalisar kasa ita za ta yi wannan abu a gaskiya matsalar labarin ƙarya ba ma a Najeriya ba a duniya ga baki daya babbar matsala ce kuma kasashe kamar na turai yanzu haka a kaga daga rana ɗaya ga watan biyar a ne a sun fito da mataki wanda yake yanzu haka dinnan wanda ya yaɗa labarai na karya. ba ma shi ba kamfanonin kansu masu sai da labaran yanar gizo cin su ake tara ba ta wasa ba irin su google din na su facebook da da su whatsapp haka irin kasashe kamar india to wannan lokaci ne a najeriya da yake wanda aka taba su ya kuka amma dai yadda abubuwan nan suke tafiya in ba hankali ba tsarin mulkin da muke ji da shi demokradi da muke zaman lafiya da muke da ita a ƙasa in ba hankali ba sai an gurgunta mana su muna ji muna gani saboda haka ina ganin lalle lalle ƙarshenta abinda za a yi wannan kokari da majalisa ta fara yi na doka akan wannan abu dole sai an duba 'yan ƙasa a yi wa ƙasar don a kawo gyara kafin abu ya zo lalace. Amma in za ka tuna shugaba Muhammadu Buhari ne ya taka birki ga wannan yunkurin da balisa ke yi na yin dokoki wanda za su takaita yada labarai irin na tsegumi na karya na boge wanda ke iya kawo tashin hankali wannan magana ba gaskiya ba ne abin da shugaban muhammadu buhari ya ce duk dokar da za a yi ta keta tsarin mulki ba zai koyi bayanta ba amma bai ce kara doka ba tsarin mulki ce kada ake ta amma dokar nan kudirin dokar nan da na tuna bala na Allah da majalisar dattawa daga jihar Kebbi ya fara ai magana ce ta irin wannan yaɗa labaran ƙarya amma shugaba Buhari ya ce eh. shi baya sa baki a duk wani abu da zai hana dan ƙasa bayyana ra'ayin shi akan al'amarin ƙasarsa idan dai har za a keta tsarin mulkin Najeriya shugaban Muhammadu Buhari ba zai sa hannu ba mashigaban shugaban muhammadu buhari ko a lokacin da ce bai yarda majalisa ta yi doka don tsaftace abin da bai da kyau ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a ganawa da na da shi a abuja yanzu dai yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakai da za a ɗauka domin tabbatar da cewa an yi wani tsari da ba za a ci gaba da yaɗa labarai na ƙarya wanda zai iya kawo kace na ce a cikin ƙasa ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya an gaida umar faruk musa Ɗaruruwan 'yan Najeriya na ci gaba da tururuwa zuwa tashoshin rijistar masu zaɓe domin ci gaba da rijista bayan da hukumar zaɓe ta ƙara wa'adin rijistar da sati biyu. Wakilin mu baban gida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. akwai wata jam'iyya na wanda ake ce ma PRP akwai ita mai mulki APC sannan akwai irin jam'iyya ABGA akwai irin SDP sannan akwai wata jam'iyya da ake ce ma PDM akwai PDP akwai eh, um, gasar PPPR akwai gasa na Lagos dai muna <laughs> gani wani dan Najeriya kenan ke bayyana kaɗan daga cikin jam'iyyun siyasun Najeriya 91 da hukumar zaben Najeriya yanzu ta tantance kuma ta yi wa rajista to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ba duk 'yan najeriya ne suka san yawa ko kuma sunayen dokacin jam'iyyun siyasun najeriya 91 ba akasari dai sun fi mai da hankali ne akan jam'iyyu guda biyu wato jam'iyyar da ke mulki apc da kuma jam'iyyar pdp kamar da yadda waɗannan malamai da na yi kicibis da su a birnin lagos suka shaida mani i'm not interested on uh, the part really i'm not interested so uh, it is only pdp and uh, apc <laughs> zai iya lissawa kamar guda goma haka ko guda <laughs> ah, akwai wata jam'iyya na da wanda ake ce ma prp akwai ita mai mulki apc sannan akwai irin jam'iyya abga akwai irin sdp sannan akwai wata jam'iyya da ake ma pdm akwai pdp akwai eh, eh, a. Ah, gasa pppr akwai gasa na lagos dai muna gani <laughs> bayyana sunayen jam'iyyun siyasun najeriya casa'in da ɗaya ya biyo bayan karin wa'adi na makonni biyu ne da hukumar zabe ta yi ga masu son yin rajista domin karɓar katin zaɓe da za a gudanar inda hukumar zaɓen ta ce ta kara wa'adin makonni biyu za a kammala rajistan a karshen wannan wata na agusta a lokacin da na kai wa wasu wurare da ake gudanar da rajistan zaben ga abin da wasu da na tarar ke neman rajistan suka shaida mani da zaka ina makarantar firamare na sand agnes da ke nan sabo ba inda kuma ake rajistan masu zaɓe wato domin samun katin da za a yi zaɓe suna nawa ban gida sada mani dogara to kai wannan rajista ko kuwa ina da rajista warai tana nan kuma tun da na yi zaɓe na samu wani wuri mai kyau na adana to amma ni ba ni kaɗai ba na san akwai mutane da yawa wa'anda ba su da rajista wanda adadin shekarunsu ba su kai ba wayansu ma sai ranar zaɓe ma adadin shekarunsu zai kai saboda ka ni kiran da nike kullum gwamnati tana kashe kuɗi tana wahala why not shawara ce zan bada idan mutum ne aka tabbatar dan ƙasa ne yana da bbn idan ya je da atm din shi aka tabbatar da cewa lalle yana da bbn a bar shi ya zabe ko mutum yana da direban lasi a bar shi ya zabe ko mutum yana da passport a bar shi ya zabe to an ce lalle sai wannan katin adadin yawan yan najeriya wanda suke so su zabe za su za su haura sama da miliyan biyu wanda suna so su zabe sun cancanci su zabe ba su da wannan kati kaga an tauye masa hakkin su sunana garba abdullahi abdullahi wazirin hausawan jihar legas to gaskiya ni a nau shawara ina ganin sati biyu din nan ba za ya warkar ba abin da ya sa kawai saboda sati biyu ba zai warkar ba saboda da yawa mutanen najeriya wasu ma lokacin su bai kai ba sai wannan lokacin da satin biyu zai kare kana shekarun su kai na zabe kaga ana yi amfani da passport ana yi amfani da driving license duka wani kancin su a yi zabe in inda an tabbata mutum dama dan najeriya ne yanzu dai a yayin da hukumar zaben najeriya ta wa. wa'adi na makonni biyu har yanzu wasu 'yan najeriya bisa ga dukkan alamu suna ganin akwai bukatar a ci gaba da bude wannan rajista har gabanin zaben da za a gudanar domin karɓan waɗanda za su cika shekaru goma sha takwas kafin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa babin ya murya amurka daga lagos To madalla an gaida baban gida Jibrin. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan menene muhimmancin mutane su samu katin zaɓe. Amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan waƙar. Da soyayya kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum. Wake magana daga kwara. Amin alaikar salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. To muna jin ka. Eh to kuna tare da Bello Garba Jina mai bula da kayan wuta kala-kala na tufa kwara kuma mataimakin shugaban masu buga waya na Najeriya Alhaji Musa Garu. To muna jin ka malam. Dangane da abin da ya shahi a wannan musamman ma eh, wannan rijista to tana da babban muhimmanci dan duwar kake son mutum to ba za ka ba so ki ba in dai har baka da ita haka kuma duwar kake cin mutum to ba za ka ci shi ba inda habbaka inda habbaka in dai tanadi wannan rigista ba da haka muna kira ga 'yan Najeriya waɗanda duk basu yanke wannan katin ba ta su yi kokari su ga cewa sun mallaki wannan da shi ne makaminci su ne makaminsu kuma su ne garkuwa gare su. Muna kira ga 'yan Najeriya su yi kokari su karbi wannan rigista. Mai magana Bello Garba na gode biyo. To muna jin kaman gode kwarai Malam Bello. To muna da wani kira daga Yobe, wake magana daga Yobe. salamu alaikum salamu alaikum to ina gade mun rasa wannan kiran har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka to ga wani kira daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu maryam dauda barka da yammaci ba maryam dauda ba ce a to yan uwa ne muke barka da aiki so yau wasanninka Da wa muke magana daga Kaduna? Yaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah yanzu dai ni abin da nake kira ga 'yan Najeriya ku kanku da ka fito da wannan maudu'i ne Allah ya saka da alkhairi. Amin. Domin idan aka dauka duk irin san da kake wa mutum idan baka da wannan ƙuri'a ta rijistar jefa zaɓe to kaga so ne kawai kake mai san da bai da wani amfani. Mm. Da aka kira ga dan Najeriya ka kai excuse din time ɗinka kai amfani da lokaci ka je ka tabbatar da kayi wannan ƙuri'a tun daga mun samu hukumar zaɓe ta dan kare wannan kwanaki to gaskiya ya kwarai muhimmanci ko muna fatan kamar inda aka saba da shekarun baya aka shiga gidajen rediyo kuma zaɓe ta biya domin da ɗan wasan kwaikwayo ana faɗakar da mutane illa rashin wannan katin zaɓe to ya kamata kuma zaɓe ta Najeriya ta ji kuma ta yadda da wannan abubuwan da haka duk mutumin da kata kana sha'awa ko kuma kana ƙauna to idan baka da ƙwar'an na kawai ka kalle shi ne ka san shi da haka je ƙwar'an na ne to mun gode to mun gode kwarai malam Musa wake magana daga Sokoto Salamu alaikum. Salamu alaikum wake magana daga Sokoto. To ila dai mun rasa wannan layin na Sokoto. Har yanzu dai muna magana ne akan muhimmancin mutane su samu katin zaɓe. Muna son mu ji ra'ayoyinku akan menene muhimmancin samun katin zaɓe. Salamu alaikum. Alaikum salam. Daga ina ake magana? Ana kira daga Gombe ne ake kira. To muna jin ka wake magana. Ibrahim Umar ne daga Gombe ni a ra'ayina katin zaɓen nan ya kamata mutane su dage su ga sun yi domin shine makamin da za ka yi amfani da shi idan kana son mutum baka da ainihin katin zaɓe to soyayyanka da kake masa baya da wani amfani. Yawa da haka ina fata a mutane su dage su ga sun yi a cikin sati guda gara. To. Muna gidan gwamnati dage ta samu a ɗara mana da ya haka. To mun gode kwarai. Muna da wani kira daga zamfara. Salamu alaikum. Wa alaikus salam. Wa ke magana daga zamfara? Malam Bara'u ne daga kwatar kushi direban tifa. To muna jin ka Malam Bara'u. Yawa gaskiya alhamdulillah wannan malu'i da kuka sanya yana da kyau ga dukkan 'yan Najeriya masu kishin ƙasa kuma masu kishin wannan lokaci na mulkin siyasa da muke tare da shi. Mm. to gaskiya muna ba da goyon baya ga ainihin mutane wanda suke ba su da rijista su yi kokari su yi rijista dan su zaɓi ainihin shugabanni masu nagari wanda za su rika mu kasan mu da kyau. mun gode kwarai, mun gode kwarai da kuma da wannan kira daga zamfara muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 4 da minti 22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne yau da labarin din hukumar kwallon kafa ta duniya a kan kasar Ghana da Nigeria na hana musu shiga duk wani wasa na duniya a bisa laifin abin da aka kira yin shishigi a cikin harkokin kwallon kafa na kasashensu. Ita dai kasar Ghana wato hukumar ta yi mata kashe cewar daga nan zuwa ran 27 ga wannan wata ta dakatar da ta na rusa hukumar kwallon kafar kasar ne yadda ta samu asali daga zargin cin hanci da karbar rashawa da an ka bankaɗo a wani bidiyo da ɗan jaridan nan mai binciken kwakwab anas armiya anas ya ɗauka wadda aka nuna wa duniya ita ko ƙasar nigeria ka shaidinta shine ta tabbatar da ta mayar da shugaban hukumar kwallon kafar na hukumar kwallon kafar ta nfa ya koma kuma hannun amajuddin da kuma babban magatakardar ta muhammad sanusi nan da ranar 20 ran litini kenan ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a watan da ya gabata ne chief giwa da ke ja da majidinin din ya ayyana kansa yana mai cewa shine shugaban kumar kwallon kafar ta Najeriya na gaskiya. Har yau dai akan maganar na rusa hukumar kwallon kafar kasar Ghana daga dukkan alamu an samu rabuwan kai a gabar hukumar na kwallon kafar ta Ghana fuskan shugabancin ta kenan yayin da wasu waɗanda lamarin nan bai shafe su ba wato mambobin kwamitin zartarwa kenan ke fafatawa da gwamnati a kotu a kan wannan niyya nata na rusa hukumar wani bangare kuma suna nan su kuma suna yayata wata zantarwar da ke nuna rashin amincewa ga su wannan mambobi na kwamitin zantarwar Kungiyar alkalan kwallon ƙafar ƙasar Ghana raga a takaici ta caji Linen Adi da Joseph Wallentin da shafa wa kungiyar kashin kasa. Sa'an nan aka gabatar musu da takardar tuhuma tun ranar Juma'a. Mutanen nan guda biyu dai suna a cikin jami'an da bidiyo nan na mai binciken kwakwafi ya kamo suna karɓar rashawa domin taimakawa ungiyoyin wasa su yi nasara a wasanninsu. Kungiyar kwallon ƙafar Black Satellite na ƙasa da shekaru 20 a ranar Lahadi ta samu nasarar shiga gasar cin kofin Afirka na matasa ƙasa da shekaru 20 bayan ta yi kunnin doki da ƙasar Benin a birnin Kotono. Zagaye na biyu kenan wanda nasarar ta ya kama da yawan goluka hudu da biyu. Da wannan muka yi so ƙarshen labaran wasannin Ridwan Allah Mukhtar ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu ba da shawara ga shugaban ƙasa akan harkar cinikayya da Afirka. A lokacin da suka kai ziyara a wasu ƙasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dala Amurka biliyan ɗaya da suka kulla da 'yan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na ƙasashen da suka ziyarta ɗin. mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dalar Amurka fiye da biliyan biyu a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Kwadebuwa da kuma Ghana, Sakatare Ross ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha karamin sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar haɗin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma Sakatare Ross ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa na na Apuko Ado da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta. Da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kuɗin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka ɗin a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin ƙasashen Habasha, Kenya da Kwadebuwa inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin. Ciki har da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alasa Otoro na Kwadebuwa da kuma ministan kuɗin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwa kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke ba da tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da mahimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na ba da dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin 'yan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan ƙasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka. Kuma za mu kasance masu ƙarfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka a cewar Sakatare Rose. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke tauye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin 'yan kasuwar mu. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba Yakubu makeri da labarai amma a takaice. amurka ta dora takunkumi akan wasu kamfanonin china da rasha da kuma singapore a yau laraba saboda bijirewa sharaɗin haramta hudun ciniki da ƙasar koriya ta arewa wani matakin matsawa pinyon din lamba na ƙarshe da washington ta yi domin kawo ƙarshen shirin makaman nukuliyanta. ta To da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin kowa da kowa, ni safina ta sada so dange ke cewa mu kwana lafiya.